Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 25 ga watan Afrilu na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata babbar kotu a birnin tarayya Abuja ta yi watsi da batun sauya ranakun zaben shekarar 2019. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ƙoƙarin da ake ci gaba da yi akan yaƙi da cutar masassarar cizon sauro albarkacin ranar yaƙi da cutar ta duniya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan matakan da kuke gani ya kamata a ci gaba da ɗauka don ganin an magance masassarar cizon sauro kwata-kwata. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga kasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin Amurka a yau dinnan Laraba. da su dage su tabbatar cewa amurka ba ta yi watsi da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cima da iran don dakatar da shirinta na nukiliya ba a wani jawabi da yi ga 'yan jam'iyyar republican da democrat na majalisar dokokin amurka makaron ya jaddada cewa iran a ta bakinsa bai kamata ta mallaki makamin nukiliya ba sam ko nan da shekara biyar ko nan da shekara goma kai har abada shugaban na faransa bai ambaci kalaman shugaban amurka donald trump na adawa da yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta da sha biyar ba kalaman da trump ya yi su yayin da yake nazarin irin shawarar da zai yanke a watan gobe kan ko ya sake kakaba takunkumin tattalin arziki a kan iran ko a'a to amma makarin ya ce wajibi ne mu tabbatar da kwanciyar hankali a duniya kuma kar mu rusa yarjejeniyar yana mai faɗi ɓaro-ɓaro cewa faransa ta rattaba hannu kan yarjejeniyar ce saboda shawarar da amurka ta bayar wadda ta jagoranci shirin yarjejeniyar ƙarƙashin gwamnatin mutumin da trump ya gada wato shugaba barack obama 'yan majalisar dokokin amurka da ke goyon bayan wani shiri na kare matasa marasa takardun izinin zama amurka daga kura sun yaba da umarnin da wata kotu ta bayar na cewa a ci gaba da aiki da shirin na kare yaran fiye da abin da alƙalan suka faɗi abin da amurkawa suka faɗa shine muhimmi jama'a na son yaran su ci gaba da zama amurka abin da sanata amy klobuchar ta jam'iyyar democrat mai wakiltar minnesota ta gaya muryar amurka kenan ta ƙara da cewa sama da kashi 90 cikin 100 na yaran au suna aiki au suna makaranta bara trump ya tsaida ranar biyar ga watan maris a matsayin ranar da shirin wanda ake kiransa daka a takaice zai daina aiki shirin da ya bayar da damar aiki ga baƙi matasa su wajen dubu ɗari bakwai waɗanda aka shigo da su amurka tun suna ƙanana damar aiki ko karatu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc gwamnatin isra'ila ta dakatar da shirinta na tasa ƙeyar dubban wato baƙi 'yan afirka waɗanda suka shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba bayan yunkurinta na baya-bayan nan na mayar da su afirka citira tuni baƙin hauren waɗanda akasari suka fito daga ƙasashen eritrea da sudan suka biyo ta ƙasar misir zuwa isra'ila suke ta murna akalla yanzu kan 'yan afirka waɗanda wasu sun zauna a isra'ila na tsawon shekaru goma za su iya sabunta takardun izinin zamansu duk bayan kwanaki 60 tun daga shekara ta 2013 wani bangare na bakin hauran, ya amince da wani shiri na tura su kasashen ruwanda da uganda da yawansu na cewa guje ma yaƙi da take haƙƙin bal'adama suke yi Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu wanda ke fuskantar matsin lamba a siyasance kan cewa ya wani abu ya rubuta a kafar Twitter cewa yana da niyyar sake bude wani wurin tara bakin hauren wanda ke can wani lungu a yayin da kuma 'yan majalisar dokokin kasar ke iya sake kafa wata doka ta furtar da bakin auren zuwa kasashensu. su. kafin nan mr netanyahu ya soke wata yarjejeniyar da suka cimma da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta tura rabin bakin hauren zuwa yammacin duniya a bar sauran kuma cikin isra'ila 'yan tawayen taliban sun bayar da sanarwar kaddamar da hare-haren da sukan kai a afghanistan lokacin bazara na kowace shekara al'amarin da ya wargaza sa rai da aka shafe makonni ana yi na yiwuwar tattaunawa kan zaman lafiya wannan kuna zuwa ne a daidai lokacin da shirin yakan kama da gudanar da zaɓukan da aka makara a wajen yinsa na majalisar dokoki da gundumomi a afghanistan da yanzu za a yi ranar 20 ga watan oktoba labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wata babbar kotun birnin tarayya Abuja ta yanke hukuncin kawar da batun sauya ranakun zaben shekarar 2019 biyo bayan dambarwar da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi akan batun. Kotun ta kuma tabbatarwa hukumar zaben Najeriya ta INEC da hurumin tsara ranakun zaɓe. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Nasiru Adamu El ya haɗa mana. Justice Ahmad Muhammad ya yanke hukuncin kawar da sashe na 25 na dokar zaɓe ta 2018 biyo bayan karar da karamar jam'iyyar adawa ta Akwa ta shigar da ke neman a hana shugaba Buhari sanya hannu kan dokar. Kakakin hukumar zaɓe Aliyu Bello ya ce duk hukuncin da kotu ta yanke da shi za su yi aiki amma a halin yanzu suke da hurumin sanya ranakun zaɓen. Ita kuma zaɓe ba tana jayayya da mataki ko matsayin majalisun tarayyar Najeriya ba ne. Akwai doka a halin yanzu da ta ba ta damar ta fidda jadawalin zaɓuɓɓukan da ke gabanta. wannan doka na kunshi a cikin sashi na 25 na kundin dokokin tarayyar najeriya wato electoral act 2010 a sashi na biyu na wannan doka ce aka yi hukumar na da ikon sa ranar ta zama kwana 150 kafin wa'adin majalisun ya kare kuma kada ya gaza kwana 30 a wannan hurmin ita hukumar zaɓe ta yi aiki ta tafi da ranakun yin zabukan 2019 da ke gabanmu wannan doka tana nan ba a soke ta ba su kuma majalisun tarayya a hurumin da suke da akwai na yin gyaran doko dokoki in suka yi tasu dokar suka fito da ita suka rushe wannan misali to har sai wancan lokaci ya samu ne da hukumar zaɓe za ta fito ta ce ga irin na ta fahimtar akan al'amarin. Masana da masu hannu kan sha'anin majalisa na da ra'ayin takaddamar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da majalisar dattawan na kawo koma baya ga aikin gwamnatin siyasa a Najeriya. Ga ma abin da ɗaya daga masu wannan ra'ayi Shehu Durbi ke cewa. Wannan gwamnati ta Buhari ta samu wannan matsala ɗin. Bangaren zartaswa suna da problem da bangaren majalisa ba don kuma sabila da rashin samun aiwatar tabbatar da irin wannan abu na lobby kana da yan jam'iyyar ka masu yawa ba za ka iya kiran su kai magana da su ba gaskiya damuwa ne su sai su yi yarfel wayansu ce wai irin wannan lobby din ai kuɗi ake kawai yan majalisa ka duba kaliba of yan majalisun da muke da su da yawan su sun fi karfin cewa akai musu kuɗi su yi wani amma na yana da kyau ka mutunta mutum a muhallinsa yau ina senator ko ina memba na house of representative shugaba na ya kawo wani abu da zai shafi kasa ya zo ya ce mini wane ya buga min waya ko ya sa wani ce da Allah muna so wannan abu ya shige ga dalilai na ga dalilai kuma ka duba ka ga wannan dalilai suna da muhimmanci ko mutanen ka za su amfana ai sai inda karfin ka ya kare rashin sanin yadda aikin majalisa yake shi yake ja wannan matsala din kawai me yasa ake advisor a bangaren majalisa ba don koyar da sabila da a bude wannan kafa din aiki ya tafi yadda ya kamata tsakanin bangaren zattarwa da bangaren majalisa majiya na cewa masu son sauya ranakun zaben na son kowa tasa tafi sheshi ne don kawo karshen masu cewa guguwar Buhari ta kawo yawancin 'yan majalisar. Majalisar dai na ma cike da tsoffin gwamnoni da manyan sojoji da suka rike mukamai tun abun nan da ake cewa duniyar Najeriya na barci. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yau ce ranar wayar da kan jama'a a kan cutar masassarar cizon sauro ta duniya. Mutane da yawa manya da yara ƙanana na rasa rayukansu duk shekara sakamakon cutar ta masassarar cizon sauro a Najeriya. Haka kuma ana hasarar makudan kuɗaɗe duk shekara sakamakon wannan cutar da ake kira malaria da turanci. Wakilin murya Amurka baban gida Jibril ya aiko mana da wannan rahoton. Ranar 25 ga watan Afrilun kowace shekara dai rana ce da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar faɗakar da al'ummar duniya game da illar da cutar malaria ko zazzabin cizon sauro ke wa bil'adama a sassa daban-daban na duniya. Taken bikin na bada dai shine a shirya muke domin kawar da cutar malaria. Kasashe da dama na duniya na ɗaukar matakai da suka gaya dace bayan na Majalisar Ɗinkin Duniya domin kawar da wannan cuta. A Najeriya dai an ɗauki matakai da dama. ma da suka hada da rage farashin maganin cutar ta zazzabin cizon sauro tare da samar da gidajen maganin sauro mai hada da magunguna domin rigakafin wannan cuta to ko matakin rage farashin magungunan cutar zazzabin cizon sauro zai taimaka wajen rage kamuwa da cutar tambayar kenan da na wa famasi salihu ibrahim wani kwararren likitan hada magunguna a najeriya eto eh zai yiwu ya danganta ga tsarin da aka bi dole ne a zanna da masu ruwa da tsaki a harkar magunguna daga masu shigo da magunguna zuwa masu rarraba magunguna zuwa masu sai da magunguna dole ne a zanna a tattauna da su a fiddo tsarin a ga ta yaya za a bi a sako da farashin yadda har mutanen karkara ma za su samu su karu da wannan manufa da ake so a kawo da shigo da ita. Dogoya talakawa suka ga matakan da gwamnatin Najeriya ta ɗauka musamman ma dai na neman karya farashin kwayoyi ko magungunan cutar ta malaria ga dai abin da Malam Dalla da aboki ke cewa. To Alhaji malaria a Afirka ciwo ne? ai malaria afirka ba ciwo ba ne ga yarbawa na yawo da magani za a ce ma maganin malaria ne kuma wallahi in ka sha zaka warke naira ashirin ne kofi to kowane mataki na rigakafi ya kamata al'umma su ɗauka domin hana kamuwa da cutar ta malaria ga dai likitan haɗa magunguna salo ibrahim rigakafin dai zazzabin ciwon sauro kullum ana faɗi a daina barin gwata daina a gyaggyara ruwa ya daina kwanciya sannan ciyawa da take fitowa gefen gidaje su ma duk a ciccire su. Babin ya jibrin murai Amurka daga Legas. Madalla a gaida baban gidan Jibril. Kamar yadda kuka ji yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan matakan da kuke gani ya kamata a ci gaba da ɗauka don ganin an magance masassarar cizon sauro kwata-kwata sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyar, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mun samu kira na farko daga kwara. Salamu alaikum da wa muke magana. Amin alaikum salam wa rahmatullah. Mai magana Dallo Alhaji Garba na Sokoton Najeriya mai blouse kala kala daga nan kwara a Najeriya. A gaskiya dangane da wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe to rana ce mai mahimmanci Sai dai mm. muna kira musamman ma ga jama'a to ya kamata a kula da musamman ma da tsabtace da tsaftace muhalli da sauran kula da tsaftace abinci da sauransu don ina ganin rashin tsafta yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo wannan zazzabin ciwon sauro haka kuma na kira musamman ma ga mahukumta da su ɗauki matakai na ganin cewa an ɗauki matakai na kawo ma jama'a magani irin wanda ya shahi zazzabin ciwon sauro da rarraba gidajen sauro mm. domin shine za a yi yaƙi da wannan cuta ta na zazzabin ciwon sauro mai magana dalla garba na gode biyo sai an jima. To mu ma mun gode Alhaji Bello har yanzu dai muna nan a kudancin Najeriya mun samu kira daga Oyo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana. E sunana Manu ga dan PDP a nan kare shanu akin yare kanin ko wadi To malama muna jan ka. Eh, eh wannan rana ta maganin zazzabin cizon sauro gaskiya rana ce mai muhimmanci. Mm. Gaskiya mu a nan jiha Oyo bale nan mu kare shanu akin yale. muna barin magudanar ruwa da dotti sannan kuma ko ina cikin gari ga ciyawa ana kiwon dabbobi cikin gari wannan wuri ne wanda sauro ke samu wurin da yake laɗewa yana hayewa kuma mu ba mu aikin gayya mu haɗa ƙungiyoyi mu gyaggyara cikin dare mu mm. assalamu alaikum sunana maru ga dan pdp ana karin shaɗu aikin yalle na gode to mu ma mun gode yanzu kuma bari mu je kaduna Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Muna tare da Adamu Jeje daga kamfanin Fate Jaji Kaduna Najeriya. To Malam Adamu muna jinka. ka. Kuma da wannan rana ba shakka da aka tebe saboda cutar malaria. Gaskiya mun ji daɗin haka kamar mm. yadda wannan ɗan abokina da nauyi da ya sauka yake cewa barin gwadami da zaka ga an bar shi din nan. gaskiya yana taimaka wajen tara sauro kuma mu yanzu a Najeriya sauran ma da muke gani da ba san irin waɗannan sauran ba wani iri kuke gani yanzu wasu suna nan masu bakin jet din nan wallahi idan suka ciji mutum sai ka ga daga nan ma kawai wani cutar ma ya ƙara shiga jikin mutum mala adamu ka ce bakin jet hukumomi sai sun ƙara kawo mana agaji mu kuma mu kasance masu share muhallin mu bakin gwargwado wannan shine zai taimaka mana wajen kawo da wannan al'amari mala adamu ban tambaye sun yawa a Najeriya eh, wani iri ne mai bakin jet din mala adamu wani irin sauro ne mai bakin jet wani irin sauro ne ga sunan zaki gan su gaskiya ina mai tabbatar maki ni ba taba ganin irin su ba zaki kawafin su wasu zan zankala haka bakin nan da kika ga na jet idan suka zurma mutum Allah da shi kyauta ga da ku kuna can ba ku zo Najeriya ba amma muna muna fama da su da fatan za ku tashi lafiya amin amin to mallam Adamu Allah ya kyauta mun gode yanzu kuma bari mu je Nasarawa Assalamu alaikum ne Captain Sule jinjirin tsabe na garin Laminga to Captain Sule muna jan ka mece ce gudunmuwarka eh, gudunmawa na ita ce a gaskiya al'umma gwamnati tana taimaka kwarai da gaske ina hmm. daga cikin waye da suka rarraba wannan gidajen sauro wa jama'a to amma matsalolin da mu talakawa muka ake samu a wajen za a rabar da maganin sauro kyauta man karke sai ka ga mu 'yan najeriya eh. an je an sa shi a danga ko kuma an shuke an zana an zagaya wannan shukin da shi yawancin al'umma zan yi kira da su da cewa su yi amfani da wannan maganin sauro kamar yadda aka karantar da su akwai magani wadda ake bayar na ah, ah, zazzabin cizon sauron nan kyauta ake rabar da shi a nan najeriya a asibitoci na gwamnati so da yawa abin da ake samu a matsaloli ga talakawa da zaren yaro ya samu ainihin zazzabi ba a zuwa da shi asibiti cikin lokaci so a nan ina kira da al'umma da allah da zaren yaro jikin ya zabi ko kuma ganin wani alama a hanzarta tsohuwar da shi daga To, Kaftin Sule, mun gode da ra'ayinka da fatan kuma waɗanda aka yi wannan kiran domin su san ji yanzu kuma bari mu sake koma Kaduna. To, Maryam Dauda barka da dare. Barka ka dai Malam Murtala kana lafiya? Lafiya lau Maryam Dauda sunana dai Murtala ne ina kiran kuma daga gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To muna jin ka. To a shawarar da za mu ba su masu kasa dai na farko shine ya kamata ce asibitoci a inganta su da magunguna kuma irin duk irin primary health care din na mafi yawanci ya kamata a gyaggyara su su tafi kusa da talakawa. dan da yawa za ki ga an je ko ba magunguna kuma mafi yawanci ma yanzu za ki ga in an je an gwada yaro mai blood sai ki ji ana cewa typhoid da malaria ne to ita ma hmm. malaria nan ina ake samun ta ne da sauran dai typhoid ya kamata kuma talaka su gaba da gyara tsafta ne abin da zai kawo mana saukin wannan abu kenan da fatan za a tashi lafiya to mun gode malam tala daga Kaduna yanzu kuma bari mu sake komawa Nasarawa To daga nan lafiyan bare bari Bashir Tela ne daga nan layin nauyuka cikin garin lafiya headquarter na jihar Nasarawa. To a gaskiya wannan rana dai da majalisar nikin duniya ta wari a gaskiya yana da mahimmanci sosai. Eh. A nan yankin mu na jihar Nasarawa gwamnati tana kokari da waɗansu kungiyoyi wajen raba gidajen sauro to abin takaici mutane da dama ana karba gidan sauro ne kuma ba amfani da shi. Mm. Waɗansu sukan yi labule da waɗansu abubuwa abin eh, taɓin kamu ko koko da shi ko kunu hmm, to haka da kamata ba yana da kyau tunda ita gwamnati tana kokari domin a yaƙi wannan to mu talakawa To Bashir Tela ka ya goce mun so da mun gama jin bayananka kuma gashi ma dai lokaci ya daga mana hannu da haka za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Kwasiyanta ya sallami mataimakinsa George Afri ko da yake ba a bayyana dalilin sallamarsa ba dai an yi imani cewar saboda sha'awar da shi george afriya ya nuna da matsayin kusi yantacin din da ake bibiyar sake zaben sabon shugaba ne premier league din kasar ghana ta samu wani kan kama a dalilin sanarwar da dan kasuwan nan wadda shi ne ke mallakan zalafin midiya na na apia mensa yi na daukan nauyin wasannin ligin wannan sanarwa ya kawo wa club clubin legin din gana wani sanyin rai saboda kaka uku kenan babu wani da ke ɗaukan nauyin wasannin mai koyar da black stars wasa james kwesi apia kwanan baya ya sadu da dan wasan gaba na huddersfield town colin kwana a yayin da ya kai wata ziyara kasar ingila wannan yunkuri dai domin shayo hankalin dan ganan haifaffen kasar jamus ne ya maido da akalansa zuwa kasan na afirka ta yamma ya yi mata wasa kungiyar accra house of oak nan ba da jimawa ba da ta bayar da sanarwar sunan sabon kocin ta dan kasar sweden na tom strand wadda shine zai ɗauki nauyin club kan dai mu ci gaba ku bari in zakulo muku sakamakon na karawa na mako na bakwai na ghana premier league accra hasafok ɗaya bechim united ɗaya kuma sasan tikotoko ta lallasa wa all stars da ci da nema sai kuma karawa tsakanin karela da wato elmina sharks wadda suka tashi baran-baran wafa fc ta lallasa Dwarfs da ci uku da biyu sai kuma 11 Wonders wadda ta lallasa Midiyama FC da ci daya mai ban haushi. Kociyan Dream FC Abdulkarim Zito ya bayyana dalilan da yasa ya bar klabun. Abdulkarim ya ce ya rabu da klabun din ne a dalilin matsayi na koyar da 'yan wasan kasa da shekaru 17 na kasar Ghana na da aka yi a matsayin mai koyar da su waɗannan 'yan wasa. mun duba irin wainar da 'yan wasan ghana ke takawa a turai kuwa dan wasan kasar ghana jordan ayu. na a cikin eh, jerin sunayen da magoya bayan swansea city sun ka bayar domin eh, kyautar eh, wato dan wasa na kakar bana ejentin dan gana nan kwajo a samuwa da kewa juventus wasa a baya frederico posterello ya sadu da shagabannin inter milan gabanin da ficewarsa daga juventus game da rahotanni da ake samu da haka kuma muka iso karshen labarin wasannin ridwan lamuk Tara ba sashen Hausa na muryar Amurka akra Ghana. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka. wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ayyukan rundunar sojan kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya na da matuƙar wuya yau fiye da lokacin da ayyukan zaman lafiya na kunshe ne kawai da tabbatar da cewa an raba waɗanda suke cikin rikici ko alamun rashin zaman lafiya Yau ayyukan zaman lafiya ayyuka ne masu tarin yawa da suka hada da ba kawai kan tabbatar da zaman lafiya ba da tsaro, amma har da taimaka wajen sarrafa harkokin siyasa, kara fararen hula, raba mayaka da makamansu da mayar da mayakan da suka ajiye makamai cikin al'umma, ba da tallafi wajen shirya zabuka, karewa da inganta 'yancin ɗan adam da kuma taimaka dawowa da doka da oda. aiki ne mai hatsari. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, dakarun da ke aikin zaman lafiya hamsin da shida suka mutu a shekarar bara saboda tashin hankali. Saboda haka, yana da ma'ana a shirya dakarun gamayyar ayyukan zaman lafiya kafin a aika su wasu ƙasashen don ire-iren ƙalubalen da za su fuskanta a zahirin gaskiya na ayyukan zaman lafiya. A ƙarshen watan Fabrairu da farkon watan Maris na wannan shekara, sojojin kiyaye zaman lafiya fiye da dubu ɗaya daga ƙasashe fiye da talatin aka tura wajen aiwatar da wani shiri da aka lakaɗa wa suna Shanti.4. Shanti. wata kalma ce da ke nufin jakadin zaman lafiya wani tsari ne da aka kirkiro domin horar da dakarun kan abubuwan da za su iya fuskanta idan aka tura su kasashen waje atisayin ya auku ne a makarantar horon soja ta kasar bangladesh tare da goyon bayan wani shirin ma'aikatar harkokin wajen amurka da ake kira global peace operations initiative tare da haɗin gwiwar ma'aikatar harkokin tsaron amurka ke gudanarwa mahalarta taron atisayen shanti.4 sun samu damar koyo daga malamai da sojoji masu zurfin ilimi kuma waɗanda suka sha fita ƙasashen duniya suna irin wannan aikin na kiyaye tsaro wannan shirin na ƙasa da ƙasa da horarwar da aka bayar ya ba da damar musayar ilimi basira da dabaru tsakanin masana da waɗanda suka zo daga ƙasashen waje suka koyar domin waɗanda ake koya wasu amfana. dakarun rundunar sojan amurka da ke yankin pacific da kuma shirin wanzar da zaman lafiya na duniya na ma'aikatar harkokin wajen amurka na farin cikin aiki da ƙawayenmu na bangladesh wajen samar da horo ga sojojin ƙasashen duniya domin ayyukan samar da zaman lafiya a ƙarƙashin lemar majalisar ɗinkin duniya a cewar kwamandan mayakan saman amurka major general james o effort wanda ya kara da cewa atisayin shanti.4 na ɗaya daga cikin hanyoyin da muke ƙarfafa dangantaka tsakaninmu da sauran ƙasashe yayin da a lokaci ɗaya kuma muke ƙara ƙarfafa cuɗanyar rundunonin sojanmu a ko'ina a faɗin duniya. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu biyu uku bakwai USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adireshi www.voanews.com/editorials. To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. To a takaice shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin Amurka a yau dinnan Laraba da su dage su tabbatar cewa Amurka ba ta yi watsi da yarjejeniyar kasa da kasa da aka cima da Iran don dakatar da shirinta na nukiliya ba. An yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ga wani shugaban addini mai miliyoyin mabiya a India a yau dinnan Laraba saboda su da laifin yin faɗi ma wata 'yar yarinya. asaran babu ɗaya daga cikin shugabannin addinai a indiya da suka yi suna kuma harkokinsu ke cike da takaddama an yanke masa hukunci a wata shari'ar da aka yi a keɓe a wani gidan yarin da ake tsare da shi a jampur saboda fargabar yiwuwar magoya bayansa su tayar da ƙayar baya gwamnatin isra'ila ta dakatar da shirinta na ta sakeyar dubban baƙi 'yan afirka waɗanda suka shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba bayan yunkurinta na baya-bayan nan na mayar da su afirka tara tuni baƙin hauren waɗanda akasari suka fito daga ƙasashen eritrea da sudan suka shigo isra'ilar daga ƙasar masar ke ta nuna murfarin cikinsu. su akalla yanzu kan 'yan afirka waɗanda wasunsu sun zauna a isra'ila na tsawon shekaru goma za su iya sabunta takardun izinin zamansu duk bayan kwanaki 60 'yan tawayen taliban sun bayar da sanarwar kaddamar da hare-haren da sukan kai a afghanistan a lokacin bazara na kowace shekara al'amarin da ya wargaza sa rai da aka shafe makonni ana yi na cewa za a samu tattaunawar zaman lafiya Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Sidrak ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.